ruwan ido na ya jawo min na je na yi zaɓen tumun dare na bar kulla masu ƙaunata da gaskiya tana kaiwa nan a zancen ta sai ta fashe da kuka a cikin ɗakin kab babu wanda ma bata bawa tausayi ba da ƙyar aka samu ma shiru ummi ta ce a bar zancen haka aka rufe taro ta da addu'a kowa ya kama gaban shi a littafin da ya gabata masarare a wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu daura ba tare da bata lokaci ba a hankali a hankali walwalar suhailat ta dawo bayan ma ta gama idda mahmud ya dawo gare ta kuma ta amshe shi hannu biyu yakan zo ya bata lokuta da dama domin dai ɗebe mata kewa yau ma kamar kullum suna tare zaune suke a kofar gida su ta kalle shi ta ce ya mahmud yanzu yaranka nawa mahmud ya kalle ta ya ce hmm, ai tun da na rasa ke ban samu macen da zan mata kallo a matsayin matar aure na ba saboda matan duniya kaf kallon maza nake musu ke kadai ce mace a gabana Sala ta kalle shi cike da tausayawa ta ce ashe da gaske kake da ka ma idan ma ka rasa ni ba kai ba aure kai haƙuri yayana ni ma ban san yadda ma aka yi na juya maka baya ba har na aure wanda ba wani ba kai ba Mahmud ya kalle ta yi murmushi sannan ya ce ki bar faɗin haka Swahilat Na san ba laifinki ba ne kuma rabon Zainab ya sa ma kika aure shi, ni ma kuma zan yi ƙoƙarin gyara kuskure na da na yi a baya. Sauda ta kalle shi ta ce, wani irin kuskure ne kuma kai? Mahmud ya ce, laifina ne zan goge a wajen Abba, ni ne cona ne, ba na iya tare mutum a hanya in gaishe shi. Sai in ga hakan kamar ma bai dace ba, na fi so in je har gida in gaida mutum, shi ma ba baba a hanya ne kawai dai ba ma gaisa amma ina zuwa har gun aikin shi ina gaishe shi sai dai a daure sai dai kawai ya amsawa kuma duk lokacin ban fahimci laifina ba amma insha Allah yanzu da na fahimta zan gyara kuskure kuskurena sai ta ce Allah ya baka iko Mahmud ya ce amin my blood dan Allah wannan karan karka bari na dan Allah wannan karan karki bari na rasa ki ki bani izini in turo gidanku a tsaida magana. Salat ta ce ba za ka rasa ni ba insha Allah. Amma magana turowa kar ma ka yi gaggawa kaɗan bani lokaci tukun kaji. Mahmud ya ce to shikenan ba matsala. Sun daɗe suna hirar su irin ta masoya daga ƙarshe suka yi sallama ya tafi. Yau ta kama ranar Asabar Ummi ita da Zainab sun suna ta 'yan aikace-aikacen tsakiyar gida. Ita kuma Suhailat a sheke ta sheƙa wankanta ta yi wa Zainab ita ma wanka. tana cikin yi wa Zainab ɗin kwalliya kawai sai suka ji sallamar Kamal shi da abokin shi da saurinsu suka shiga cikin ɗaki suka saka hijabi saboda sun saba sun san goga Kamal babu ruwan shi da jiran izinin masu gida bayan sun saka hijabin su ne suka fito suka ci gaba da aikin su a lokacin da suka shigo Salat tana cikin ɗaki tana sawa Zainab ɗin kaya bayan ta gama shirya ta ne ta bata maganin zazzabi da ke ta faman damunta sannan ta fito za ta tafi ɗakin idan Kamal na kanta har ta fice ummi ce ta shiga ɗakin da sallamarta suka masu suka amsa mata suka gaisa sannan kamar ya kalli ummi ya ce dama mun zo ganin zainab ne ummi ta ce aiko kun kyauta bari ma na kira ta ba ta jin daɗi ma yau ta tashi da zazzaɓi bayan ummin ta ɗauko zainab daga wurin su highlights Bayan Ummi ta ɗauko Zainab daga wurin Su'aila sai ta zuba musu abinci sannan ta aika aka siya musu lemun kwalba. Suka ci abinci suka yi kat sannan suka kora da lemu. Bayan sun gama cin abincin lokacin Ummi na tsakiyar gida Kamal ya fito rikima da Zainab a hannun shi. Ya kalli Ummi ya ce bari mu shiga shago. Na siya mata biskit da sabulai mu dawo. Kuma wanda ma muka zo tare da shi abokina ne. Ya ce yana son ma magana da ke. Ummi ta ce to sai kun dawo. Bari ma na je na je. Kamal ya ja Zainab suka fita. Ita kuma Ummi ta shiga ɗaki gun abokin Kamal ɗin. Ba wata magana ba ce sabuwa, roƙo yake akan a yi haƙuri a daidaita Suhaila ta koma ɗakinta. Ummi ta bashi labarin duk irin rashin mutunci da Kamal ya shuka musu. Sun daɗe suna magana amma shiru har yanzu Kamal bai dawo ba. Tun abokin Kamal mai suna hafis yana duba agogo har dai ya ƙare ya kalli Ummi ya ce, ko dai za a dubo Kamal ne yanzu. Ya zo mu tafi. Na ga shiru har yanzu bai dawo ba. Ummi ta ce to bari na sa a dubo shi. Ummi ta saka hijab dinta ta leƙa da kanta amma bata ga alamar Kamal ba. Yaron makwabtansu Ummi ta gani zaune a kofar gida. Shi ta tambaya ko ya ga inda Kamal mijin Ummi shi da Zainab suka yi. Mijin Ummi shi da Zainab suka yi. Yaron ya ce eh na gan shi ya je shagon Mansur ya daɗe dai zaune a shagon daga baya na ga ya tsayar da mai mashin. yawo sun tafi. Ummi ta saka salati da kanta ta je shagon ta tambaya aka ce ai yawo mashin shi da Zainab sun tafi. tana ta kuka ma tana umma umma na suka tafi ummi ta dawo gida tana shigowa suwaila ta kalle ta ta ce ya tafi da ita ko ummi ta ce wallahi ya gudu da ita abokin shi ya fito daga cikin ɗaki ya ce ba gan shi ba ne suwaila ta yi carab ta ce dama haka kuka shirya ku yi mana yanzu za ka nuna kamar ma baka san komai ba hafiz ya ce ban gane ba ummi ta sanar da shi akan kamar ya gudu da zainab hafiz ya ce anya kuwa tafiya hafiz ya ce anya kuwa tafiya da ita yayi bari dai in kira shi in ji ya ciro wayar shi a ya kira kamal amma har ta katse ma ba daga ba yayi ta kiran shi bai daga ba daga karshe ma da ya kira aka ce wayar a kashe take suna nan jugum jugum suna jimamin wani al'amari an yi an yi da abokin nashi ya tafi kawai da ya ki tafiya ya ce wallahi babu kuɗin mota ma hannun shi sai wajen karfe shida na yamma sai wayar hafiz din ta yi kara yana duba ya dago ya kalle su ya ce kamal ne ke kirana sannan ya daga wayar hafiz ya ce kamal kana ina ne ka bar mu muna ta jiran ka anan kuma ka tashi hankalin yarinya a banza da wofi yarinyar ma da bata da lafiya maganar da kamar ya faɗa masa ne ya sa shi miƙewa haɗe da sakin salati ya fice ce haba kamar, me yasa za ka haka sai ɗib ya kashe wayar ummi ce ta kalle shi ta ce me ya ce maka Hafi cike da jin nauyin kanshi na ƙasa eh cike da jin nauyin su kanshi na ƙasa ya ce wallahi ya tai da ita yanzu haka ma suna funtuwa ya su ne ma mai suna Zainab ta kalli Hafiz din tana kuka ta ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wannan wani irin rashin imani ne so yake ya kashe mana yar uwa da bacin ran shi ko Suwala ta fashe da kuka sannan ta yi ɗaki da gudu wayyo hmm. Ummi ta rasa ta ina ma za ta fara kowa mamaki yake da irin wannan shammatar da Kamal yayi na ɗauke Zainab. Zainab ce ta kalli abokin abokin Kamal ɗin cikin zubar da hawaye ta ce tun da kun yi abin da kuke so ai sai ka tafi amma ku sani duk halin da yar uwata ta shiga a dalilin shi to ba za mu taɓa yafe mishi ba haba dan Allah zainan nawa take da za a raba ta da mahaifiyarta tana kaiwa nan kawai da zancen tata ta fashe da kuka abokin kamal da ya rasa ma yadda zai yi soyayya da mahaifiyarta kai har ma da yan uwanta ma gani suke kamar ma da haɗin bakin shi aka shirya aka yi musu haka ba san ma shi ma ta kan yake ba dan ma ko kuɗin mota ma baya da shi Hakanan ya gama jimami sannan ya fita daga gidan domin dai nema wa kanshi mafita. Tun daga ranar damuwar damuwa ta yi wa Swahilat yawa kuma tun da abin ya faru take kuka ba ta iya cin abinci sosai duk ta bi tara mai kullum cikin tunani tun ummi na rarrashi har ta fusata ta fita harkarta hakanan yana yanayin gidansu Swahilat din ya ci gaba da kasancewa a haka gidansu babu walwala walwalar gidan ma ta yi karanci kowa da tausayin Suhaila da ke kwana da shi yake tashi tun tana damuwa kaɗan kaɗan har ta kai ga ta kwanta jinya ta kwanta a gida ba yar kaɗan ba ga wata iriyar muguwar rama da ta yi hakan yasa aka tattage aka tafi da ita asibiti suna zuwa gwajin farko aka tabbatar musu da ta kamu da ciwon zuciya kuma muddin ma bata rage tunani da ta sanya a gaba ba to za ta iya rasa rayuwarta Doktor ya daɗe yana mata nasiha tare da bata shawarwari daga nan ya ba su magunguna suka biya kuɗin suka biya kuɗin da aka caje su har da yi mishi godiya sannan suka fita suka koma gida. Salat ta daɗe tana jinya ba ita kaɗai ba har da ma 'yar gidan 'yar gidan gaba ɗaya domin dai Zainab yarinya ce mai shiga rai har da ma 'yan gidan duka wasu da yawa sun yi jinya na rashin ta. A hankali hankali ta rage damuwarta amma duk ta yi wata kala tuno Suhaila ta daɗe tana jinya ba ita kaɗai ba da ma 'yan gidan gaba ɗaya domin dai Zainab yarinya ce mai shiga rai a hankali hankali ta rage damuwarta amma duk ta yi duk lokacin da ta tuno takan ɓoye ta ita kukanta ita kadai abban su sahilar ya je ya sanarwa kotun da suka yi shari'a ta farko sun tura jami'an tsaro a kamo shi sai dai ko da suka je aka ce musu ya samu aiki ya koma abuja da zama kullum suka ji abin da ake sanar da su kenan haka suka hakura saboda rashin sanin takamaiman inda ya kai zainab din shi kuma ya gudu abuja bayan kwana biyu kamar daga sama sai ga kiran wayar kanwar kamal mai suna hawwa a cikin wayar suhailat da dai kamar ma ba za ta daga ba sai ummi ta ce ki daga mana baki san ma dalilin kiran nata ba sai ta dauki waya tare da yin sallama hawa ta amsa bayan sun gaisa sai Hawwa'u ta ce ashe abin da kamar ya zo yi muku kenan na daukan Zainab sai ta ce mm hawa ta ce ki yi hakuri sai Allah zai miki sakayya ni ma baya baya min magana kila ni zai kawo wa Zainab din kila da ni zai kawo wa Zainab din Ya je gida da ita, babanmu ya ce ya wuce ya maida ta gunki, shi ne ya je ya kai wa ƙanwar mamanmu. Ai kuwa Suhailan na ji an yi mata magana Zainab sai ta warware, kuma Hauwa ta yi ta kora mata bayanin abubuwa da ke faruwa bayan sun daɗe suna magana daga ƙarshe sai suka yi sallama sannan ta ajiye wayar suhaila ta kalli ummin su cikin farin ciki ta ce ummi an ga zainab ashe gidan kanwar maman shi ya kai ta nan dai ta zayyane mata duk abin da hawawun ta faɗa mata bayan suhaila ta gama faɗa wa ummi sai ta ce ummi dan girman allah ki bar ni in je in ganta ummi ta ce babu ruwana ki tambayi abbanku antinta zainab ita da anti Maryam ne suka saka baki suka ce don Allah ummi ki barta ta je mu samu mu raka ta moma. Ummi ta ce a na faɗa muku fa babu ruwana. Don ba da hankali mutumin ma da ya zo har cikin gidan nan ya yi tijara shine za ku bi shi har garin shi ko? To, babu ruwana. Magiya suka ta yi mata suna roƙonta har ta amince, amma ta ce duk abin da aka yi musu babu ruwanta kuma kar su faɗa mata farin ciki suke ta yi da ɗoki gobe za su je su ga zainab musamman ma su highlight to ya za ta kasance washe gari da safe su highlight suka hau shiri dama su uku za su je su anti maryam sai anti zainab bayan sun shirya suka yi wa ummi sallama suka tafi bakin titi suka je suka tari keke nafe ya kai su tasha kuma suka taki sa'a saura mutum uku ta cika suna shiga ba a bata lokaci ba dare bai ja mota suka dauki hanyar katsina suwala ce ta kalli yan uwanta ta ce ko dai mu sauka mu koma gida ne zainab ta ce oke mu koma ku ci gaba da yi mana zainab ta ce ko mu mu mu sauka mu koma gida ne ki ci gaba da yi mana kukan ko kyale ta kyale ta kyale ta kawai zainab Abi bi shawarar ta din mu koma gida cewar anti Maryam kenan cikin sauri Salat ta ce wasa fa nake yi fa wallahi wasa ne yanda suka ga ta yi magana cikin sauri da zaro ido yasa su darawa sai dai su ma a cikin ransu suna yin fargaba irin tar irin rashin mutunci da za a musu sha biyu daidai suka iso bayan sun isa katsina da yake daga bakin titi zuwa gidan kanwar maman nashi akwai dan nisa kaɗan sai suka tare a daidaita sahu ya shiga da su cikin unguwar suna tafe Suhailan na nuna mishi hanya har suka isa kofar gidan. Bayan bayan sun yi sallama mai nafe bayan sun sallama mai nafe sai suka shiga cikin gida tare da sallama wata mata ce ta amsa sallamar da fara'arta tare da faɗin Suhailat yau ku ne a gidan namu sannunku da zuwa ku shigo mana suka shiga cikin ɗaki ita kuma ta buɗe firij ɗinta ta ɗauko musu fiya wata da zoɓo sannan ta je ta zuba musu abinci duk a tire a gaban su zama ta suka gaggaisa suka sha ruwa da zoɓo da aka aje musu sannan anti Maryam ta ce inna ina Zainab take ita muka zo gani an ce mana tana wajenki shine muka zo mu duba ta ina ta ce wallahi tana can gidan su kamal Ɗazun kanin shi umar ya zo ya dauke ta suna jin haka suka yi shiru can sai zainab din ta ce to mu karasa can din mana a gaisa sai mu wuce gidan suka meke inna ta ce to ba dai har za ku tafi ba maryam ta ce eh inna muna so mu biya ta gidanta ne ta gidan ne sai mu duba zainab din daga can sai mu wuce gida nan ne suka yi sallama da inna sannan suka fita suka nufi gidan su kamal din ko da suka shigo cikin unguwar sai suka hango hafis abokin kamal wanda aka zo tare da shi ranar da aka ɗauke zainab din kusa da shi wani mai wani ne kwance kamar kamal yana bacci ko da muka zo dab da su sai hafis ya ɗauke kai ya kai tamkar ma bai san mu ba salat ta kalli zainab ta ce ji mutumin da ya ce shi da kamal sun yi hannun riga babu shi babu kamal tun da ya mai haka zainab ta ce eh a to ba na faɗa muku bakin su ɗaya ba dama sun tsara hakan tun kafin ma su zo gidanmu kun da. ai gashi idon ku ya nuna muku anti maryam ta ce malamai mu yi abin ma da ke gaban mu kawai mu tafi kowa fa yayi da kyau kowa fa yayi da kyau to zai ga da kyau kuma ma mu yanzu ina ruwan mu da su ma sannan ke Zainab na san ki da saurin fushi kin ma fi abba da kika gada to ina gargaɗin ki da babbar murya ko me za su yi mana karki ce komai zainab ta ce to anti haka suka yi ta hira a hanya har suka ƙara kofar gidan suna shiga cikin gidan suka yi sallama matan shi laraba da adama suka amsa suka yi mana lale marhabin da zuwa gidan uwar gidan mai suna laraba muka shiga muka zauna tare laraba ita da adama suka shigo cikin ɗakin muka gaggaisa da su sannan adama ta fita saboda aikin girki da take yi anti maryam ta ce mu biyo mu gaida Zainab ne sai muka wuce mu wuce gida ina Zainab din take Lara ta ce wallahi ban san ma inda take ba dazu dai Umar ya shigo da ita kuma ba dade ba Kamal ya shigo ya dauke ta suna cikin magana sai ga Kamal din ya shigo lekowa cikin ɗakin yayi sannan ya kalle mu a wulakance ya buga tsaki ya ce aikin banza wai nan an zo tafiya da Zainab ne to wallahi ba ku isa ba Zainab ce ta dauko wayar ta ta danna rekodin saboda tsaro ya kalle ta ya ce ki danna rekodin din mana sai me shegiya munafuka shegu yan bura uba ku tashi ku fita wallahi ko kuma sai ya juya da sauri ya cikin gida laraba ita ma ta fito da sauri daidai ya ɗauko tabarya ta tare shi ta rike hannun shi tare da ƙoƙarin ƙwace taɓarya sai dai sam ya ƙi saki. faɗi kawai yake su fito su bar gidan nan ba na ƙaunar sake ganin su su bar gidan nan tun da dai ba gidan ubansu malam adam da asiya bane anti maryam ta ce kun ga ku tashi mu tafi kar ya naka saku suka mike suka fita tsakiyar gidan laraba da adama matan baban shi suka ce don Allah ku yi haƙuri Maryam ta ce a ba komai suka fita kamar ya biyo su a baya nan da nan ya tara musu yan unguwa yan daba yan uwan shi sun zo dukan su Swahilat. daga murya yake yana an tayo musu ashar nan da nan makota suka cika unguwa da shi da yan daban unguwa waɗanda ma suka ɗauko gorori sai ka ce za su daki katti faɗi suke su su bar musu unguwa ko ko su musu duka sun juya za su tafi kamar ya wullo ta ɓarya nan sai kan hannun anti Zainab sannan ya kara ɗaga murya ya ce ke kuma Suhailat ke ke kike kowa ki faɗa wa Adam cewa yadda yake da iko da ke haka nake da iko da ‘yata, idan ya raba ni da ke to bai isa ya raba ni da ‘yata ba. Zainab fa ta zo iya wuya ta ga cin kashin ya yawa sai ta kalle shi ita ma ta ɗaga murya ta ce kamal kake kowa tabbas sai yau na kara tabbatar sai yau na ƙara tabbatarwa da kaina kai ɗan akuya ne ba ka da tarbiyya kai jahili ne to ka sani duk baƙin cikinka na rabuwarka da su halarce sai dai ka mutu kuma duk asirin da kake kan kanka zai koma sannan ka zagi mahaifinmu to ka sani ka zagi mahaifinmu to ka sani aliyu da maimuna su ka zaga bunsuru kawai kare dangin karnuka haba ta waye gadan-gadan zai dake ta aka rike shi zai ta ce ku bar shi ku bar shi ya zo ya dake ni ku bar shi ya yi nadamar aikata kuskure mafi muni a rayuwarsa duk magana nan da zainab take a tsorace take ko ina an kewaye su da gora kamar ma an kama barayi tana tsoron shan duka amma bakinta ya ki mutuwa wani makwabcinsu ne wanda ma ya a shekaru ba zai wuce sa'an kamar ɗin ba ya zo gun mu ya kalli zainab ya ce ke baki neman sulhu ko zainab ta kalle shi ta ce oh yanzu ka samu bakin magana ko ina ce kana tsaye a nan gun yake ta antayo mana ashar kuma ya buga ya buga min tabarya hannu amma ba kai magana ba sai yanzu lallai wannan mugun abu lallai wannan bugun ya taɓa zuciyar oganniya zainab kallon anti maryam ya ce ku zo mu je gidana idan ya bar unguwar sai ku tafi babu musu suka bi shi suna shiga mutumin ya tambaye su me ke faruwa ne anti maryam ta fara mishi bayani kenan sai ga kamal din ya shigo cikin gidan yana faɗin nan ma da kuka zo ku fito ku bar mana unguwar gaba ɗaya ya kuka ce musu sai ka ce ma babbe mai gidan ya ce kamal menene haka nan ai gidana ne ba naka ba ko kamal ya ce wallahi akan su zan iya batawa da kai sai mutum ya ce yanzu za su tafi muna magana ne kamal yana zage-zage ya juya shi da abokanan nan da ya kira suke suka fita tare mutumin ne ya je ya rufe kofar gidan shi sannan ya dawo ya ce ina ki. anti maryam tana kukan bakin cikin abin da aka yi musu ta ci gaba da yi mishi bayanin komai kanin kamal ne ya kwankwasa kofa aka bude ya ce babanmu yana kiran ku ashe umar din ya kira mahaifinsu a waya ya sanar da shi mutumin ya kalli zainab ya ce ke kuma zainab a nan zauna a nan gidan ga matata nan ku zauna tare mu je mu dawo in kuma kika fita suka daddatsa ki kenan sannan ya kalli Maryam da Suhaila ya ce ko mu tashi mu tafi suka fita daga gidan suka shiga gidan su Kamal din bayan sun fita matar mutumin ta kalle shi ta ce ai Kamal bashi da mutunci wallahi ni da naji yana zage-zagen nan na yi tunanin ma da matan baban shi ne yake tun da haka yake musu kusan kullum shi yasa suke mugun jin tsoron shi nan zainab ta faɗa mata duk irin tijarar da kamal din ya musu matar ta ce zai aika wallahi ko me aka ce ma zai aikata zai aikata bangaren su kamal kuwa dattijan unguwa ne sun tabbatarwa da mahaifin shi cewar kamal ne bai da gaskiya yayin da abokin shi ke faɗa mishi mai gaskiya aka tambayi laraba matar baban kamal din yadda aka bakinta na rawa ta ce tabbas kamal ne bai da gaskiya don ma ba da neman fitina fitina suka zo ba mahaifin kamal ya kalli kamar din ya ce a karo na farko na umarce ka da ka mai da yarinyar nan gaban iyayenta to a karo na biyu na ƙara umartar ka da baka aikata ba to a karo na biyu na ƙara umartar ka da ka ɗauko ta duk inda ka kai ta ka ɓoye ka je ka kai ta ka ɓoye ta ka mayar musu da ita idan ba ka yadda na ce ba wallahi ban yafe maka ba juyowa gunsu anti maryam din yayi yace dan Allah ku yi hakuri san ma ban labarin kamar bai maida ta Kano ba amma ku yi hakuri ku je gida zai dawo da ita da kanshi su Maryam suka yi mishi godiya sannan suka fita suka shiga gidan wannan mutumin suka dauki Zainab tare da yiwa masu gadin masu gidan godiya suka fita suka dauki hanyar garin su to kasancewar duk da ma lokacin mu bai ba kuma sai sallah ake ko in ce sai kira kiran sallah ake wasu ma sun shiga sai mu haɗa littafi na gaba don yi da za ta kasance duka duka anan muka dakata baki ɗaya ni da ku